أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئيم الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا والصلاة والسلام على من جاء بالهدى ودين الحق بشيرا ونذيرا سيدنا ونبينا وشفيعنا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وسلموا تسليما كثيرا اللهم أحينا سعدا وأمتنا شهدا ولا تخالفنا عن طريقة الهدى يا رب العالمين اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر وبعد أيها الإخوة في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته to yau muna ranar a biyu a watan safar watan biyu hijirar annabin rahama sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara 1448 wanda ya zo daidai da sha bakwai a watan bakwai shekara ta 2026 Allah ta baraka wa ta'ala cikin ikonsa da yardarsa ya kaddara haɗuwar fuskokinmu a wannan masallacin juma'a da ke unguwar ɗan ta noma ƙaramar hukumar gumel jihar jigawa a tarayyar nigeria domin gabatar da wannan muhimmiyar ibada sallar juma'a idin musulmi da yake maimaituwa a lissafi Allah maɗaukacin sarki ya datar da mu ya sanya tsawon rayuwar mu ƙarin guzuri ne a hanyar mu ta tafiya kabari a yau tattaunawar mu za ta zama kamar ta'aziyya ce wato sakamakon rashi da al'ummar musulmi suka yi kuma musamman al'ummar karamar hukumar gumel ko in ce gumel emirates da jigawa state baki ɗaya ta rashin babban malami al wato a sheik haruna hashim allah maɗaukacin sarki ya gafarta masa allah ya kai rahama kabarinsa allah ya fi masa kurakuransa tsawon jinya da ya sha allah ya sa ka fara ce a gare shi wanda ya rasu ne a shekaran jiya laraba ko allah ya gafarta masa to yan uwa wannan ita ce rayuwa eh, kowa da kake gani sananne ne a wajensa sai dai gafala zaman jiran wannan ranar yake domin mun sha faɗa cewa in kana neman babban dalilin mutuwa to rayuwa inda an hura maka rai to babban dalilin mutuwa ya same ka kawai ka jira ka yadda ba ka yadda ba ka yi shiri ba ka yi shiri ba ka dai jira tun da an hura maka rai babban dalilin mutuwa ya same ka wannan yasa Allah tabaraka wa ta'ala a Ali Imran yace kullu nafsin za'iqatul maut wata aya ce ta zo da wasu labarai guda hudu amma labarin farko da aya ta fara shine kullu nafsin za'iqatul maut saboda sauran ukun biyu za su biyo bayan mutuwa ne ɗaya kuma a ƙarshe za a gaya maka to kafin mutuwar mai kai Allah kullu nafsin kowace rai na sha faɗa idan kana neman tafsirin wannan ayar karka tafi littafi ba dai kullu nafsin Allah ya ce ba duba ka ga a rayuwa rayuwar wa Allah ya fi cikin masu rayuwa da musulmai da kafiri tun farko da ƙarshe za a yi mutafakun alaihi za a ce Allah ya fi rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam amma ce kullu nafsin kuma kowace rai sai ka duba ga to shi ɗin ɗan gatan wanda matsayi irin nasa ka samu badaɗi ka zama badaɗi a wajen Allah duk duniya ba su da na uku su bi ne annabi ibrahim Allah tabaraka wa ta'ala ce wa takhazallahu ibrahima khalila Allah ya riki annabi ibrahim a matsayin badadi dan gaban goshi sai shi annabi rahama yake cewa a hadisi inna allaha takhazani khalilan kama takhaza ibrahima khalila Allah ya rike ni badadi kamar yadda ya rike annabi ibrahim badadi duk duniya ba su da na uku to amma wa'annan wanda suke su dan gaban goshi ne yau idan za a tambaye ka ina jin baka da wani jawabi sama da kace ba sa bayan kasa, ma'ana kalmar jimlar kullu nafsin za'iqatul maut ta shiga ta shigar da su annabi sallallahu alaihi wasallama shine khairu khalqillahi ajma'in tiyayyan halittun Allah baki daya a ba a cikin farar hula ba a cikin annaba da manzanni shine khatimul anbiya shine imamul mursalina shine cikamakin annabawa shine shugaban manzanni a'a shine wanda ba a yi ba za a yi ba kamar sa haramun alal ayyami ijadi mislihi hatta yau da gobe ta zo maka da komai na ci gaba amma wani mutum kwatankwacin sa haramun alal ayyami an haramta a kwanaki ba shi ta suka maka ba shine nan ba duniya ba har a kiyama yake gaban kowa yake da wani matsayin da ba ma wanda yake tarayya da shi a wannan matsayin shine maqamun mahmuda sallallahu alaihi wa alihi wa sallam amma don ka gane in Allah ya alkawari wa adalla la yi Allahu lahul miad Allah baya saba alkawari da ya ce kullu nafsin za'iqatul maut din nan yau in ka duba sai ga annabin rahama baya bayan ƙasa duk kalmar da zaka faɗa ta ka kauce wa mutuwa sai ka gewayo kuma ka tabbatar domin zaka iya cewa yayi wafati sai baka ce komai ba baka canja zani baka canja fassara ba wani ya ce ya faku wani ya ce ya kaura amma ana nan ana nan da zai je umara ko aikin hajji ya dawo sai kuma zo ke maka kafafa ya je ziyara in ka tambaye ka ce ina je ziyara sai kuma ya ce maka ya je ina wajen annabi ko gidan annabi ko yake cewa kabarin annabi kaga ya gama gewayen kuma ya dawo to wannan yake nuna maka unkwa annabin rahama ya bar duniya to ai kai ka shafa kanka ruwan sanyin barin duniya ka nema kanka guzurin barin duniya wa tazawwadu fa inna khayra zadi at-taqwa ku guzuri amma mafi alkairin guzuri a hanyar tafiya lahira shine tsoron Allah za ka nema kanka guzuri me mutuwa mutuwa sun mata ta'arifat masu yawa amma kowanne ka duba sai ga yana bada ita wasu ka ce mutuwa shine majamu'atu shurut almu'addiyatu ila Mauti, haduwar wasu sharadai wanda suke bayuwa zuwa ga arasa ɗan adam to innan su sharadan su su ne mutuwar kasansu na gaya ma ɗaya tsayewa ta a nan na farko a samu halitta na farko a hurawa halittar rai na uku a rubuta mata ajali to aga in aka hada wannan abubuwan suna cika gaba ɗaya uku to shikenan mutuwa ta zo wannan suka ce shine mutuwa wasu kuma suka ce mutuwa shine nihayatin nafsi kawai karshen numfashin dan adam kawo ƙarshen rayuwa wasu suka ce mutuwa shine mufaraqatur ruhu lil jasadi shine ruhi wannan da yake sa ka yi motsi a raba shi da jikinka dama hada shi aka hura shi aka yi da babu shi sai kake motsi to daga an zo an sake raba su sai a ce back to the origin kuma halin farko suka ce wannan shine mutuwa to wasu suka ce mutuwa shine in idamul hayati qabla wujudihi Wani idanihi da wujudihi wai rasa rayuwa kafin a same ta da kuma rasa ta bayan an same ta su kuma na abin da suka kalla lokacin da kake nutsufa ka koma gudan jini ka koma tsoka kwana 40-40-44 kwana 120 ya turu a hura makarai kenan da a hal kafin a hura makaran da babu a wani hali kake kenan halin mutuwa sai a hura makarai to wannan ran da aka hura maka shine kuma ko a cikin mahaifiyar ko a waje ko a daɗe ko a jima za dai a dawo a ce a zare shi a ce koma wancan halin da kafin a hura ma kake ciki shine wani mai hikima yake cewa kullu bin unsa wa in dalat salamatuhu yawmin ala alatil hajaba a mahamulu yace kowane dan mace to nan ma wani kalubale ne waye fado daga sama waye ba dan mace ba sai in dalat salamatuhu yace ko da rayuwarsa ta yi tsawo a yasuwa an shamiya wani mai hikima ma ce wa in ummira ma ummira nuhu ko an ba shi tsawon rayuwa irin na annabi nuhu kasa annabi nuhu shi ne shekarun wa'azi ma kawai ba a san na kafin wa'azi ba sai da ya shekara 950 yana wa'azi ba a san na bayan 950 din ba bayan ya gama wa'azin an halakar da mutanensa su an tsirar da su shekara nawa yayi kawai iya wa'azi ma 950 ne amma yau annabi nuhu yana cikin tarihin mamata to shine kullu bin unsa wa in dalak salamatuhu yawmin ala alatil hajaba a mahamulu kowane dan mace ko da rayuwarsa ta yi tsawo to wata rana sai ya ganshi a makara an dauko shi yayi ne ya mutu ina za a kai shi kabari kabari kuma ɗayan biyu ne ko yau kun kai wani ɗayan biyu ne imma raudatin min riyadil janna wa imma hufurin min hufuratin nirani ko dai dausayi daga dausayin aljanna ko kuma rami daga ramin wuta yanzu akwai hikima ko wannan kowa yake zai sha ruwa ne ko dausayi daga dausayin aljanna ko rami daga ramukan wuta an gane ko wanda kabari ɗayan biyu ne shi yasa hatta gawar ma idan aka ɗauke ta akwai wadda take cewa qaddimuni qaddimuni a sunnar tafiya da gawa akwai sauri saboda annabi ya ce in alkhairi in wanda kuke dauka alkhairi ne ku yi sauri ku sadar da shi da sa sai ka je na qaddimuni qaddimuni yace in kuma sharri ku dauka a kafadun ku ku yi sauri ku aji to shi sa gawar ma sai ta zama iri biyu ko dai mai cewa ku kai ni ku kai ni ko kuma mai cewa wailaha aina ta na biha kai co ina za ku je da ita malam ba kowa zai sharu wannan nan ku aje shi wailaha aina ta na biha kai co ina za ku tafi da ita saboda haka wannan shine nau'o'in mutane guda biyu kuma wannan shine nau'o'in kabari shi ma haka ko dai wanda zai zama raudatun min riyadil janna dausayi daga cikin dausayin aljanna ko kuma rami daga cikin ramukan wuta hasbunallahu wa ni'mal wakil to wannan da ita ce mutuwa kowane mutum komin nisan rayuwa kuma sai an waye gari nisan ya kare daga nisan ya kare kuma sai a wata rana a waye gari a cikin tarihi ana tunanin waye shi da an yi shi shi kuma da lokacin da yake rayuwa ana ganin ya daɗe ka gani to wannan dai ita ce mutuwa to labarin farko a wannan aya kullu nafsin za'iqatul maut kowace rai sai ta dandana mutuwa a mutuwa ba a so kai burinta duk da cewa sai kayi ta amma ba a so kai burinta karka ce Allah kashe ni annabi sallallahu alaihi wasallam ce la yatamanna yanna al mauta kada ɗayan ku yayi burin mutuwa yace fala allahu muhsinun fa yazdadu ihsana in ya zama mai aikin kwarai ne kowa zai shiga aljanna ne a bisa gwargwadon aikinsa in ka je a shekara ashirin kamar duniya kaga ai baka tara da yawa ba kuma ga ka mai aikin kwarai kana da ce wannan ya sanya dalili na farko karka yi burin mutuwa in mai aikin kwarai ne to sai alkhairinsa sai ya karu ita kuma aljanna hawa hawa ce in ma za ka yi aiki don neman aljanna ya ce ka yi aikin da zai kai ka firdausi in ka je firdausi din ka je kololuwa ka je gindin maganin sauran alkhairan da suke zuwa aljannatai daga firdausi suke tasowa saboda haka kaga aljanna hawa hawa ce to tsawon lokacin ka yawan aikin ka shine ka a aljanna shi yasa annabi ya ce to kada ɗayan ku ya burin mutuwa nabi ya ce tana iya kuma mai mummunan aiki ne mai kwan ya je ya cika a haka in Allah ya taimake shi sai ya tuba sai ta amma in ya zama budda kana ganin kai kawai ba makawa sai ce to ka ba mu Allah zabi ka ce Allahumma ahayni idza kanatil hayatu khairan li Allah ka rayar da ni idan rayuwa ta fiye min alkhairi ka karɓi rayuwa ta iza na wafatu khairin li in ya zama mutuwa din ta fiye min alkhairi to haka wannan yana maka ba a burin mutuwa to kuma ba an ce ba a burin mutuwa ba wannan dalili ne kuma ka manta da ita a a sai kuma wani hadisi yace akturu min zikir hadimul lazzati ku yawaita tuna mai rushe jin daɗi almautu ita ce mutuwa wai ma an amma ana jin daɗin fa kenan bare ko da daɗin ko ba daɗi ita dai in lokacin ta in ta zo ba tsaye tsayawa haka za a tafi sai hali sai sallah saboda ka ba a ka manta da mutuwa ba to wannan ita sai mutuwa kuma kowa sai ya ɗanɗana ta ta taho ta ɗauke sarki mai hawa da dubin dawaki ga dubin matsala a ɗaki inda ma abin ya fi ƙara muni ba ta fanko fanko mara kwabo ba Ka ji ruwan zafin ko yace tun kana yaro a tsimma ake faɗar mutuwa ka girma an mace a gabanka har ma kai rashin tsohonka amma baka shaida za ka lahira ba har yanzu kana da sauran karatu akan mutuwa kullu nafsin za'iqatul maut to labari nabi sai ce wa inna ma tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah abin sani abin da zai biyo bayan mutuwa shine kowa zai ga abin da yayi a kwanancin sa ranar tashin alkiyama wannan rayuwar da kake lissafin ta ake yi daga ran da ka kai Kabala balaga ɗin nan aka turo maka alƙaƙai na mala'ika yake rubuta duk abin da kake yi mai kyau da mara kyau ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid wa inna alaykum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma tafa'aluna akan ku akwai matsara kiraman masu karamci na marubuta kuma ya'lamuna suna sani ba wani abu da zaka yi ba su sani ba ba sa arsan akanka ya alamuna suna sanin ma komin girman abin ma komin kankantar abin da ta fa'aluna kuke aikatawa saboda haka kenan rayuwarka lissafinta ake aikinka rubuce shi ake yi shi ne ce fa ya amal miskala zarratin khairan yara wa man ya amal miskala zarratin sharran yara duk wanda ya zai kwayar zarra na alkhairi to zai ganci a kwanancin safi na alkiyama to ba iya alkhairin ake gani ba wanda ya da kwayar zarra na sharri shi ma za a ce gashi nan duka biyun za ka gani kawai za a hukunta ka ne da wanne ya fi rinjaye ali imrana ta ce yau mata jidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhubara ranar da kowace rai za ta samu abin da ta aikata na alkhairi gashi nan an halarto da shi an zo da shi to ba iya alkhairi ba ma amilat min su'in haka abin da ta aikata mummuna shi ma ga shi nan an zo da shi ke waddu sai ranta so lau anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida wanda yake da mummunan aiki ya ga mummunan sai ta kai ina ma tsakanin su tsakaninsu da mummunan aikin nan ba sa kusa Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa yuhazzirukumullahu nafsa Allah yana tsawatar da ku kansa wallahu Ra'ukun bil ibad Allah mai tausayin bayansa ne yana tsoratar da ku kansa don ku kiyaye kada ku haɗu da shi yana tausaya muku haɗuwa da shi wallahu ra'ukum bil ibad to wannan ita ce labari na biyu za a kowa zai ga abin da ya aikata a filin alkiyama labari na uku shine hisabin tunda kaga aikin yanzu za a auna shi to duk wanda aka auna aikinsa sai hisabin aikinsa ya bayu da ba wuta zai tafi ba aljanna zai ce tunda a filin alkiyama gida biyu ne fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir wasu yankin su tafi aljanna wasu yankin su yi wuta Allah ya kiyaye man zuhu ziha anin nari to wanda bayan an yi hisabi sai aka tsamar da shi sai aka tseratar da shi daga shiga wuta sakamakon aikinsa mai kyau yayin rinjaye wa udkhila aljannata sai aka shigar da shi aljanna mai yawan masoya ko eh kowa ka gani san aljanna yake Papa Roma da Fasto, in ɗaya daga cikin su ya fito daga coci kace masa dan wuta dauko ta zaku ne yake so ce masa dan aljanna amma ina mata take ka da mijin ya kama hanyar aljanna to ne kuma inda matsalar take tasowa inda tambayar take amma dai kowa san aljanna yake ita kuma aljanna wani tanadi ne na mai sama subhanahu wata'ala sanin aljanna sai dan aljanna duk wanda bai shiga aljanna ba bai san aljanna ba sai dai a kwatanta Allah tabaraka wata'ala a hadisul qudsi yace nayi tattali ga bayina mu'minai a cikin aljanna irin abin da mala ra'at ido bar taba gani ba duk inda mai idan ya shiga ya fita a yawon shakatawa yawon bude idanu kasashen duniya ya ga abubuwa masu kyau to sai da ya je aljanna ya ga abin da idansa bai taɓa gani ba sai ce wala uzinin sami'at a cikin aljanna akwai abin da kunne bai taɓa ji ba ko me kake ji ya maka daɗi ba a kunnanka jinsa kana son jinsa to a cikin aljanna akwai abin da kunnanka bai taɓa ji ba misali a nan duniya kai bawan Allah ne wata kira'a ce ta wani ƙari'i kana son ka kira'ar wannan ka dace dama Allah ya ce allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah ala bi dhikrillah tatma'innul qulub masu imani zukatan suna samun nutsuwa suna jin daɗi da karatun alqur'ani ku saurara da karanta alqur'ani ne zukata ke samun nutsuwa a ko dan duniya ne wata waka ce kai kai wannan wakar ita kake so ka ji in ka ji wannan waka kai karshe ce aje a turo maka ita in ta bata ma sai ka sake nemo ta a dan soyayya ne muryar masoyi ko masoyiya shine ma karshen abin da ake rufe bacci ake rufe dare da shi sai dai wayar ma ta faɗi to ko me kake jiye maka daɗi a ka? sai da ka je aljanna ka ji abin da kunne bai taɓa ji ba da Allah tabaraka wa ta'ala ya ƙure maka siffanta aljanna sai ya ce wala tsara ala kalbi basharin a cikin aljanna akwai abin da tunanin dan adam bai taɓa ɗarso shi ba ka duba da tunani da sauri da gudu yanzu nan a awa ɗaya suka ka yi tunani cikin garin nan in za a baje tunanin da kai to ka tafiyar da rayuwarka gaba ɗaya a tunani kuma tunanin na abubuwa masu kyau ba marasa kyau ba sai da ka je aljanna ga abin da tunaninka bai taɓa ɗarso shi ba duk gudun tunanin naka ka san tunani ne yanzu nan an kun kai ku ɗari nawa a cikin masallacin nan zan ba ku aiki cikin minti ɗaya kuma kun yi baka fara in rantsuwa to wannan tunani kenan kana kallo na in nace kowa ya hango inda ya kwana ba magana ta kare ba to tunani kenan to kai ta tunani na abubuwa masu kyau to sai da ka je aljanna ga abin da tunanin dan adam bai taba darso shi ba kai ka san inna lil muttaqina mafaza lalle masu tsoron Allah suna da babban rabo Allah ka datar da mu shi yasa qur'ani ya dunkule wannan yace wa fiha a cikin aljanna ma tashtahihil anfus duk abin da rai take so akwai shi a cikin aljanna kai daga nan ka san an buge duniya an wuce ku ka isa ka samu abin da duk ka yake so a duniya ko mun kudin ka ko mun mulkin ka ba za ka samu da abin da kake so ba a duniya sai kai marmarin wani abin ba yayin sa bane lokacin sa ya wuce ba za a same shi ba sai dai marmari ya kashe ka sai ka ji kasuwar kace kai abu kaza kake so ka ci kuma cikin dare ne kuma masu shi sun tashi in za ka mutu sai dai ka bari sai gobe da safe ka samu abin da kake so a lokacin da kake so to wannan sai aljanna ita duniya ma kullu ma ya tamanna almar'u yablughu ba duk abin da mutum yake buri yake samu ba a duniya to amma lahira Allah ya ce fiha ma tashtahihi al-anfus a cikin aljanna akwai abin da duk yake so wa talazzul a'yun abinda duk ido zai gani ya ji dadi akwai shi a cikin aljanna kai ko nan duniya sai dai in baka fito ba sai ka ga abinda bai baka haushi ba ɗaya ba biyu ba kawai tafiyar minti biyar zaka yi sai wani abuwa ya baka haushi ba ɗaya ba biyu ba to sannan inda wani kurewar dadin aljanna da ya saba da rayuwar duniya ita rayuwar duniya je ka ka samuwa kana kafa kafa ka ta kare ka shiga uku yanzu ka samu wata miliyan goma kaga ai ka samu kuɗi da yawa ka dan bibiya bashi miliyan uku ta tafi to ka fara bukatu kaga kuma an dawo miliyan biyar sai kuma aka yi wa ƙasa miliyan uku to ke yanzu ka fara tunanin kar kuma ta kare kuma a shiga uku to amma ita ko aljanna ga bukatun sun ga bukatun komai kake so akwai kuma ba yankewa sai Allah ya ce wa antum fiha khaliduna an kun shiga cikin aljanna kuna madawwama ashe sai annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi ce qaribu wa saddidu ku kusaci daidai ku tabbata akan aiki na kwarai amma wa alamu ku sani annahu lan yanjuwa ahadun minkum bi amalihi ba wani ɗaya daga cikin ku da zai tsira a gaban Allah wai dan aikin sa a yanzu kai wannan garar bakon da aka lissafa maka dauka aikin ka ne zai baka annabi ya ce ba wanda zai tsira dan aikin sa sabai suka ce wala anta ya rasulullah har kai ma yace wala ana illa an yatagammadani Allahu bi rahmatin minhu wa fadlin ya ce sai dai in Allah ya lullube ni da rahamarsa da falalarsa to wanda tsaya ya aikin ma falala ce kuma ina wanda ya bar aikin yake wasa da aiki ka aikin ma falala Allah ce za ta kai ka ta dawamar da kai in baka gane karatun ba in maka gwari gwari kai yanzu kaddara ka shekara 100 a duniya an fara rubuta maka aiki tun kana da shekara sha biyar aikin ka kuma duk kyakkyawa ne na shekara tamanin biyar ko sai aka je aka auna kawai aljanna wanwaye ka tafi aljanna to ai idan aikin ka ne da kai ka aljanna radda ka shekara 85 aljanna ba sai a ce lojin ya kare ba ka fito ka fice wai in amma in amma kwatanta kwanakin duniya da irin da lahira iri ɗaya ne bare ba iri ɗaya bane ba iri ɗaya bane kwanakin duniya da lahira ai kai da awa 24 ake maka lissafi da hudowar rana da mai faduwar ta hali kiyama ba za ta tsaya ba sai an jirkita wannan lissafin shamsun kuwirat nujumun kadarat sama'un fadarat sai an jirkita wannan lissafin ba shi bane a can a ƙur'ani ma ya fito fili ya gaya maka wa inna yawmin inda rabbika ko yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddun yini ɗaya a wajen ubangijin ka tan kiyama kaman shekara dubu ne a lissafin ku to kaga in dan aikin ka ne kaga sai a ce ka fito ka fice kai ka ci ka ci kudin ka ka yi renew in kana da wani haduna to amma me kuma Allah ya ce wa antum fi khaliduna to shi yasa annabi yace kawai illa an yatagammadani Allahu bi rahmatin minhu wa fadlin ke in Allah ya lullube ni da rahamarsa da falalarsa to wannan ita ce aljanna to duk wanda aka ce ba hagu ba dama a filin alkiyama ba wuta ba aljanna to faqad faza Allah da kansa ya jinjina wa wannan matsayin yace faqad faza hakika wannan ya rabauta wannan shine labari na uku mun ce labarai hudu ne na ɗaya kullu nafsu za'iqatul maut ko ta yi an da mutuwa na biyu wa inna ma tuwaffawna ujurakum yawmal qiyama kowa zai ga ladan abin da ya fi na alkiyama na uku wanda hisabin sa ya bayar da a tsamar da shi daga wuta a ce ya tafi aljanna wannan ya rabauta wannan shine na uku to na hudu kuma dama mun ce duniya zai dawo da kai labari na karshe sai Allah ya ce wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur wai kamar ana so a gaya maka to fa ba za ka je filin alkiyama ba a ce ba hagu ba dama ba wuta ba aljanna ce kuma daga nan ka san ba komai bace rayuwar duniya mata'ul gurur ce duk wanda bai fahimci duniya a mata'ul gurur ba ba zai yi aikin da za a je masa ba hagu ba dama a da kiyama to haka yanzu karshen ayar yana tuna maka daga duniya ake gino lahira malamai sun ce a duniya atul akhira duniya ita ce gonar da ake shuka lahira na sha faɗa duk wanda ka ga ya je lahira an yi lale an yi maraba da shi ana fa ni'ima ajrul amilina ma dalla da ladan masu aiki ka duba kaga yana cikin su to karantse da Allah ba wai a nan duniya yayin aikin da ake yaba masa ba a filin alkiyama a ba a sallar alkiyamar yayi ba daga nan duniya yayin aikin yaje ake yaba masa a dan duniya ake yin aiki lahira sai dai a karkasa sakamakon aiki haka wanda yaje ya shiga uku aka je yana kuka yana ya laita haka na tilqabiya ya kai can wannan rayuwar ina ma daga duniya ba nan dan ya zo nan din ya ga ba kyau bai yi tanadin nan din ba ya zo a haka ya ce ma agana anni maliya dukiya ta bata wadatar da ni komai ba halaka anni sultaniya excellency din ma shi ya halakar da ni to saboda haka in ka ga mutum ya je ya nadama shi ma ba tan yayi bannar ba nan yayi bannar tan yake karban nadama yasa wani mai hikima ya ce annasu niyamun mutane bacci suke fa iza matu istaiqazu idan suka mutu sai su farka wa iza istaiqazu nadamu in suka farka sai su nadama wa iza nadamu la tanfa'uhum nadamatu in sun yi nadama nadama ba za ta amfane su ba nadama ba ta amfani a kiyama kai kafin kiyama ma wuri uku nadama ba ta amfani dama lokacin mutuwa nadama ba ta da amfani filin alkiyama nadama ba ta da amfani a cikin wuta nadama ba ta da amfani a ina nadama take da amfani a nan duniya a nan duniya wa an yi tarkar ma'asiyarta fi sa'ati hato yayi nadama wa shuruɗin taubata an nadamu alama fata yawwa wani yatu Allah ya uda ila zambin wa an yi tarkar ma'asiyarta fi sa'ati ha to wanda yayi wannan daga nan duniya to shine nadama za ta amfane shi amma har a duniyar ma akwai guri bi da ba ta amfani kamar yadda na faɗa in ka zo mutuwa ka ce sannan za ka yi nadama ba za ta amfane ka ba in rana ta hudo daga inda ta fada to duk wanda yana dama a lokacin in ya kai lokacin ma ba za ta amfane shi ba Allah ma kuma ba zai kai ka wannan lokacin ba kuma kar Allah ya kai ka wannan lokacin domin hadisi annabi ya ce alkiyama ba za ta tsaya ba illa ala shirarin nas sai akan karshen ashararan mutane wani hadisi ya ce ba za ta tsaya ba hatta la yuqalu fil ardi Allah Allah har sai fadin Allah ya karanci a duniya ta wannan lokacin aikace ne mu tsari da shi da kai hajji ko kin kama ba za su je wannan lokacin ba su amma nadama ana yin ta ne kafin ka zo gargara in kana so ka gane misali fir'auna ba tsiyatakun da bai ba alaka nuna masa annabi musa a karan farko ya ce annabi musa da ya masa wa'azi sai kalli yan fadarsa sai ce ma alimti lakum min ilahin gairi ban san kuna da wani allah ba in ba ni ba izgilanci ma yadda aka yi da annabi musa ya ga ya kalli yan fada ba ma annabi musa zai ba amsa ba kai ban san kuna da wani allah ba in ba ni ba to ana a shar'anta kuma sai aka kalli ce nan jahili ne shi jahilci ne yanzu wannan magana tunda bai sani ba ne rashin sani ai jahilci ne sai annabi Musa ya ta kai kawo shekara 40 dan ya ga yadda shi ba Allah bane sai yadda shi ba Allah bane a ƙarshe a inda Allah ya ce izhab ila fir'auna innahu tagha fa qul halaka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha fa arahu al-ayata al-kubra yana masa mu'jizoji manya manya amma fa kazzaba wa asa ya ƙaryata ya juya baya ya saba sun ma'adabara ya sa'a ya tafi yana ƙafafa sai ya ɓanɓara ma faƙala sai ce ana rabu kuma la'ala e eh, yanzu ba can bai sani ba ne in ma da wani ya ce to ana rabu kuma la'ala ni ne top ɗin ni ne ƙarshe me ya faru da shi sai Allah ya kama shi to yadda Allah ya kama shi ɗin shi ne annabi Musa kun san an ce iza aradallahu amran qayyada lahu al-asbab idan Allah yana nufin wani al'amari sai ya sanya masa dalilin da zai sa ya faru kawai Allah sai ya nufi annabi Musa ya kwashe sahabbansa daga Misra su bar wa Fir'auna tunda ya takura musu yana kashe yana yanka musu yara mazaje yana kame musu matayensu haka sai ce mu fita daga mu bar masa Misra suka fita labari ya kai wa Fir'auna cewa annabi Musa ya fita da mutanansa to dama kaddara ce aka shimfiɗa masa tunda ba ka san sa ya fita ba shi kenan ba ka rabu da shi a sai ce a batun ba na su fita daga ƙasa ba ne batun na su bar bayan ƙasa ne ba a san rayuwarsu ne kwata-kwata ko ina ma za su ba ka sai shiri ya biyo su cikin dare suka fita amma ƙarfi irin na gwamnati kafin asuba sun kusa tarar da su ya baka labari falon matara aljama'ani ƙala ashabu musa inna la lokacin da togun guda biyu suka ga juna fir'auna ya hangi annabi Musa da sahabbansa sai annabi Musa suka hangi fir'auna da ya biyo su sai sahaba annabi Musa suka ce inna la mudrakuna shikenan tamu ta kare rukan mu za'i. a annabi Musa asiqatu billahi irin na annabawa amincewa Allah irin na annabawa annabi Musa ce kalla inna ma'i rabbi sayahdi ina tare da ubangiji zai ba mu mafita ga kogin nil a gaban mu ga fir'auna a bayan mai yace sayahdi to shine da ya zo bakin kogin ya daki sandarsa a ya daki kogin da sandarsa sai shi kogin sai ya dare sai ba su hanyoyi ma ba hanya ɗaya ba suka bi suka wuce Allah ya yi Allah nasa in ji ba haushe ko mai kun fa yakun to shikenan sai ga fir'auna ya ƙara su da tawagarsa shi ma kai fir'auna mai kwan kai ce kai wannan abin ba nomal normal ne ba a saba ganin sa tarihi ma bai taɓa nuna haka ba kogi ya raba biyu wani mutum ya wuce to amma sai ya ta maza mara amfani shi ma sai ya sa kai ya yi karfin hali suka ce barawo da sallama ba kawai ya sa kai sai da aka bari ya zo tsakiyar ruwan wanda ya ce ruwan ya dare don annabi musa ya wuce mai kumfa ya kun ɗin kenan wannan a karan banan da suka shigo sai aka ce ruwan aka ce ya haɗe da su sai ruwa ya haɗe da su su lokacin da fir'auna ya ji ruwa ta kunne ta hanci ya tabbatar yanzu fa ya kamu ƙarya ta ƙare tusa ta ƙare bodari sai ce ni ma na yi imani da ubangijin nan da amanat bihi banu isra'ila ubangijin nan da bani isra'ila suka yi imani da shi ni ma na yi imani da shi har ma ya ƙara sharhi da ƙarin bayani da explanation ya ce wa ana minal musulmina ni ma fa ina cikin musulmai in rijista ce ku rubuta sunana amma a wani lokaci ya zo gargara an kama shi sai Allah ya karba sai Allah ce al'ana wa qad asaita qabl wa kunta min al mufsidina sai a yanzu bayan ka gama tsiyata kunka kana cikin matsannata to shi sa in mutum ya zo gargara ba a karɓar sa shine mai lahallari ya ce ma waya tuba ilallahi kabla an yasqata alaihi baligi ya tuban ma Allah tun kafin fushin azaba ya tabbata a gare shi a wani gurin yace maka wala ya ƙula hatta ya hadiya ni Allah kada ya doge wa sabo yace sai Allah ya shirye ni wannan ai izgilanci ne ma ka san saban sabo ne to wace shari'a ce ta wuce sanin laifi laifi ne amma ce sai Allah ya shirye ni yace fa innahu min alamati shiqaqi wal kizlani wa damsul basira wannan yana cikin alamar shakiyanci da tabewa da shafewar basira a hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna allaha yaqbalu tawbatal abdi ma lam yugargir Allah yana karɓar tuban bawa mutukar bawa bai zo gargara ba sauraka kaji in muka zo gargara ba za a karɓi tubanka ba Allah subhanahu ya ce fi komin mara razaqnakum kun ga ku yi amfani da damar ku ku ciyar daga abin da muka abirta ku min ƙabli an yi a hada kumul mautu tun kafin mutuwa ta zo wa ɗayanku ku yace rabbi laula a ni ila ajalin karibun ya ubangiji a ɗan ƙara min lokaci sai ma bayanin abin da zai fa asaddaqa wa akum minas salihin da ciyarwar da ban yi ba kun qur'ani shike yake da wa anfiqu wa anfiqu ko mun yaya abin da Allah baka ce wa anfiqu ku ciyar to amma shi yanzu bai ba ga kuma damar yana da ita ga kuma tafiya ta zo ba guzuri sai ce laula akartani ila ajalin qarib fa asaddaqa sai in yi sadaqa wa akum minas salihina da in kowa kuka yake da ni cikin salihan bayi zan shiga yanzu amma a wani lokaci shi ma a lokacin da lokacinsa ya ƙare yake lpo yake application na ɗan ƙara masa ajalin ƙarib zai samu sai Allah ce wa lan yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha lan faufau abadan Allah baya jinkirta ma wata rai idan ajali ya zo haka za a tafi sai hali sai sallah wallahu khabirun bima ta'maluna Allah kawai zai bada labarin abin da aka yi kafin lokaci ka gani to haka kuma a filin alkiyama yanzu muka ji zai ya laita haka na tilqabiya ma agana anni maliya amma duk sai yayi ya gama sai a ce khuzuhu fa gulluhu ku kama shi ku daure su mal jahimu salluhu nadama ta yi amfani a cin wuta yan wuta za su fara da na kusa da su mai gadin wuta waye mai gadin wuta maluku ya maluku ya maluku li yaqbi alaina rabbuk roƙan mana ubangijinka a mana hukunci ko na kisa ne yafi wannan zaman wutar mu mutu mu san a wuce gurin sai sun yi shekara ɗari suna kiran maluku sai ce kun maki suna kai kuma mutane shu. shekara ɗari kuma irin ta lissafin kiyamar can da kaji to yanzu a wajen na kusa da su mai gadi babu mafita ba kafa sai su kira yan mutane wana da asahabun nari Asahabal jannati sai yan wuta sai su kira yan aljanna an bu alaina minal ma'i aw ma razaqakumullah ku dan ba mu wani abu wani ruwa ko wani abu cikin abin da Allah ya azarta ku da shi a aljanna sai aljanna sai inna Allah harramahuma alal kafirin ai wa'annan biyun da kuke nema ko ruwa ko abincin aljanna Allah ya haramta wa kafirai yanzu wannan mu ba yin mu bane to kaga nan ma dai ba ba mafita sai su dawo Allah tabaraka wa ta'ala a suratul fatir Allah ya ce wa hum yastariquna fiha yan wuta suna ruri a cikin wuta ce rabbana amal na'mal salihan ghayra alladhi kunna amal sai ya ubangiji a fitar da mu daga wutan nan za mu yi aiki na kwarai ba irin wannan wanda muka yi ya kama wutar ba to duk wanda kaji ya ce zai canja kaga bai da kyau ba kenan an ce ko musanya aka ce wanda shi ku yi musanya ka san nasa ba irin naka bane to zaka amal na'mal salihan ya ubangiji ka fitar da mu za mu yi aiki na kwarai gairar lazi kunna na amal ba irin wanda da muka yi ya kama wuta ba sai a kafa musu hujja da abu biyu sai Allah ce awalam na amirku da can ban ba ku tsawon rayuwa ba irin tsawon rayuwa da muka baku. ku ma ya tazakkaru fihi man tazakkar wanda duk sai wa'azantu duniya makaranta ce ai tsawon rayuwa da muka ku ya ishe ku wa'azi ko kai kawai iya duniyar ka fahimta ba ka fahimci lahira ba kada cikin ya alamu na zahiran min hayati duniya, wa hum anil akhirati hum gafilun sun san zahirin rayuwar duniya amma lahira sun gafala kai ne kake zama fa akan benci in ana jira mu me mu sani ba mu me za a gaya mana har ma komai so kake ka nuna ka sani to wannan sanin me ya kara maka ai duniya makaranta ce Allah dai ce awalam nu amirkum ban ba ku tsawon rayuwa ba ma ya tazakkaru fihi man tazakkar irin tsawon rayuwar da aka ba mutum a duniya wanda zai azanta a wannan yawo azantu bayan wannan abu na biyu sai Allah ce waja akumun nazir kuma mai gargadi ya zo muku in kai balidi ne rayuwar ba gane ba to ai mai gargadi kuma ya zo an aiko manzo kaji kala Allah kaji Waje Rasul waja'akumun nazir daga nan sai a rufe shafin sai Allah ce fazuqu famalil zalimina min nasir ku konkwada azaba azzalimai irin ku ba su da wani abin da zai taimake su watan wata rana ya fitar da su daga wata zuwa aljanna yan uwa kun ga wayannan duk matakan kun ga nadama ba ta da amfani kenan anan duniyar zaka yi nadama to baka da babban wa'azi irin mutuwa babban wa'azi irin mutuwa in mutuwa ba ta zai maka wa'azi ba to ba a san ne zai zai maka wa'azi ba kana gani in an tafi an tafi kenan in ma wasa kake ganin kamar wasa to wasan ai ya tabbata gaske ko akwai wanda ya taɓa mutuwa kana ganin kamar wasan ne kuma ya dawo a matsayin wasa ne ba tafiya yi ba duk wanda ya tafi ya tafi to yaya kuma to da kaga sai ka gane kullu nafsin za'iqatul mauti bayan mutuwa za a hisabi bayan hisabi ko wuta ko aljanna ba kuma ka samu aljanna ba sai ka samu mal hayatid duniya illa mata'ul gurur ba wani abu bane rayuwar duniya ba ce mata'ul gurur law kanat ad-dunya tadumu wahidin. da duniya za ta dawo da mutum lakana rasulullahi fiha mukallada to da ai manzo Allah sallallahu alaihi ya zama shine wanzaje amma haka ba haka ba mun ce yanzu baya nan kai ma an ka kare cewa yayi wafati sai ka zo kuma sai ka je kabarin sa ziyara kaga an gama labarin kenan da sanin wani zai sa a bar shi to duk duniya ba wani sani kamar sa da an bar shi da son wani zai sa a bar shi to duk duniya ba wanda ake so kamar sa da an bar shi shine da wanda yake son sa da wanda yake kin sa, wanda yake kin sa yana kin sa ne dan ya san shi haka wanda yake son sa ma sallallahu alaihi yana son sa ne dan yan ya san shi zaka samu wanda duniya ta sani kamar sa san da ake masa yasa lokacin da labarin mutuwarsa ya fito daga gidansa sai na umar ya zo da takobi yace ce ya ji matafakai suna cewa manzala ya mutu duk wanda ya ce manzala ya mutu zai sare masa kai yace in ma da wani abu sai da ce ya tafi kamar da annabi Musa ya tafi ganawa da Allah aka ce ya mutu daga baya ya dawo bayan kwana 40 to annabi ma sai da ce ya tafi ganawa da Allah yace mutuwa a san wani ya faɗa amma da sai na abubakar ya zo ya shiga gidan ya tabbatar ya fito ya ce ayyuhan nasu ya ko mutane man kana ya abudullaha fa inna allaha hayyul la yamutu duk wanda yake bauta ma Allah Allah rayayye ne baya mutuwa wa man kana ya abudu muhammadan fa inna muhammadan qad mata annabi Muhammad ya bar duniya takofin da yake hannunsa na Umar sai ya fadi ba sa tsallake aya aka ce duk sasannin madina a ranar alhinin mutuwa kenan wa ma muhammadin illa rasulun qad min kablihin rusul shi annabi muhammadu manzo ne manzanni sun wuce kafin sa to a yi za'iqatul maut yan uwa sun ake wannan mutuwa ta babban malami a sheik malam haruna hashim ta ishe mu wa'azi kuma ka dau izina kuma kai ma ka yi aiki ko ka yi aiki ko ka yi aiki da in ta zo ba za a jira ka ba Allah ya gafarta masa Allah ya kai rahama kabarinsa Allah ya yafe masa kurakuransa Allah ya tallabi bayansa Allah ya ba mu gudurin tarar da su wa sallallahu wa sallim ala man talaqa alqur'ana min ladun hakimin alim wa ala alihi wa ashabihi al-akhyar wa sallimu tasliman kaseera wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.